ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi ba ni da gata kashi na talatin. Ta faɗa hakan ne tana miƙa mai girma katanga awarwaron cike da girmamawa. Duda ta tsufa sosai, amma bai hana ta gane waɗannan awarwaron ba. domin kyauta ce da surukar ta kakar mai martaba ta bata a matsayin kyautar budurci don har da sunan kowannensa a ciki ita da kanta ta sa aka rubuta sunan kana ta saka kowannensa a hannu jalalbi kuwa gaba ɗaya hankalinsa yana kan mahensh wanda ke zirarar da yawo yana nazartar ciwonsa waziri ku fitsari ne ke neman kubce masa domin bai taɓa tunanin wannan rana za ta zo ba sarauniya fulani kuwa ita har da zawo zawo take ji cike da takama daga dara mai martaba ya gyaran murya kana ya kalli jakadiya tare da faɗin ina son sanin ta yadda aka ‘ya'yana suka ɓata a masarautar nan washe garin sunansu idan kika yi ƙarya to ki sani a bakin ranki jakadiya ta faɗi a gaban sarki tana birgima tare da faɗin wane ne in yi wa sarki ƙarya wallahi ni ma na amince ko kalma ɗaya na faɗi ta ƙarya a fille kaina gaba ɗaya ɗakin aka zuba mata idanu fulani da waziri babu abin da zuciyarsu ke yi sai bugawa Jakadiya ta fara da faɗin kowa anan ya san gimbiya Fulani ita ce matar sarki ta fari. Wacce kuma ‘yar uwa ce a gare shi, dan ƙanin mahaifinta mai martaba ne wanda suke uba ɗaya ya haife ta. Auren zumunci aka musu, kuma lokaci ɗaya ya aure su da sarauniya Zamila, wacce suka haɗa a jami'atul Madina, soyayya da shakuwa ta kula a tsakaninsu. Sosai mai martaba yake son gimbiya Zamila kasancewa ta kyakkyawan mace. Kuma mace ce wacce ta iya riƙe miji da tarairayarsa. sa. hakan kuma na matuƙar ƙona zuciyar sarauniya Fulani. Da haka take mugun kishi da sarauniya Zamila, musamman yadda ta yi wani irin suna da farin jini a cikin gidan, da ma wajen sarauniya Katanga. Cikin hukuncin Allah bata daɗe ba ta samu ciki, wanda ya sa mai martaba cikin wani irin farin ciki. Dan ba zan manta irin kyautar da na samu mai tsoka ba, saboda isar da wannan sakon farin cikin. Sai dai cikin bai yi wata biyu cikakke ba, ya zube, wanda kowa ya ji bakin cikin haka. Musamman mai martaba da har ya fara hango an haifa masa magaji bayan wannan lokacin gimbiya zamila ba ta rufe wata uku ba ta kuma samun wani cikin wanda shi sai da ya kai wata biyar kana jini ya balle mata babu wanda ya zaton ma za ta yi rai haka kuma ya ƙara tada hankalin mai martaba an samu nasarar ceto ranta sai dai cikin ya fita duk magana nan da nake muku gimbiya fulani bata taba ko batan wata ba kuma haka na damunta sosai ganin ga wata bare za ta haifi magaji a masarautarta a takaice da gimbiya zamila sai da ta yi barin ciki har takwas kamun ta samu cikin mahensh bawan allah lokacin da ta samu cikin ba ta faɗa kowa ba idan ka cire mai martaba da katanga kuma sai ta daina fita har sai da cikin nata ya kai wata takwas kana na san da cikin a wani zuwa sashen ta da nai domin kai saƙo sosai na yi mamaki da ganin cikin nan na ja baki na ne shiru kamar yadda ta gargaɗe ni lokacin da cikin ya isa haihuwa shine kowa ya san da zaman cikin wanda ya kusa saka gimbiya na zarewa domin ta yi kwando-kwando na masifa a kan ɓoye mata cikin da nai cikin ikon allah gimbiya zamila ta haifo ta katoto kuma kyakkyawan gaske fari tas mai kama da mahaifiyarsa ga gashi ranar duk wanda yake cikin masarauta ya shaida haihuwan nan domin kyauta mai martaba ya ta ban mamaki wani ma sanadin arzikinsa kenan ranar suna yaro ya ci sunan ibrahim sunan mahaifin mai martaba sai ake mishi kara da mahensh sosai aka yi shagalin suna wanda aka kashe kuɗi maƙude sannan aka raba kyaututtuka na ban mamaki mai martaba idan ya bar fada bai rabuwa da mahensh a wajensa don ko bacci a ƙirjin mai martaba yakan yi sun shaƙu matuƙa irin shaƙuwa da ko mahaifiyarsa ba ta yi da shi ba don tsakaninsa shine idan ya buƙaci abinci ta bashi ta sa a mai da shi gurin mahaifinsa. mai shi na girma, kyawu da wayansa na daɗa fitowa sosai da kuma basira da wayansa. Ga wata takama da isa, kana ganin ganinsa kaga jinin sarauta. Sosai yake da shigaran mutane. Sai dai yana kaiwa shekara bakwai, a wata safiya, ni da kaina na isa ɗakinsa domin shirya shi zuwa makaranta, na yaka katari da tashin hankali da masifa. Domin dai gashi nan kwance cikin fitsari, ƙwayar idanunsa ta juye, bakinsa ya sha gyaɗe, sai zirarar da yawu yake yi, kamar irin yaran nan da aka haife su ba a daidai ba ko kuma wanda suka kamu da ciwon ɓarin jiki sakamakon faduwar hawan jini da ke na iya sanar da sarauniya zamila halin da ake ciki wanda ya tada hankalinta matuka haka ma mai martaba an kai mai asibitocin da ba za su kirgu ba amma bai samu lafiya ba kuma ba a gano larurarsa ba an dawo an yi na gida shi ma dai kamar an shuka dusa a hankali a hankali mai martaba ya fara zare jikinsa daga lamuran mahensh har bai san ganinsa saboda kyamarsa da yake ji hakan har ya shafi mahaifiyarsa daga ni sai sarauniya zamila da kuma katanga muke kula da mahenshi ba a ƙara haihuwa a masarautar nan ba tsawon shekara biyar wanda hakan ya sa mai martaba ƙara aure ya auro sarauniya maimun wacce ita ma sai da ta yi shekara biyu ta haifi ya mace mai suna gimbiya rufaida wacce a yanzu haka tana nan gidan mijinta sarauniya bata ƙara samun ciki ba sai da mahenshi ya shekara sha takwas kuma abin da zai ba ku mamaki duk da laruran mahensh yana karatu kuma yana gane karatun da yanzu haka ma digiri ɗinsa uku dan ma ba a ƙarfafa masa gwiwa domin mai martaba cewa ba zai kashe gawa kuɗi ba bai ga amfanin karatu a wajensa ba katanga ita ta buga tsalle ta ce mai martaba bai isa ba haka kuma ya haddace ƙur'ani ranar da saroniya zamila ta samu ciki ta yi matuƙar mamaki don ta cire rai da haihuwa sosai hankalin fulani ya tashi da sanin cikin nan sai dai duk abin da suke kulla ita da waziri sai da 'yan biyu suka taka duniya haihuwarsa ita ta dan faɗo da soyayyar sarauniya zamila a wajen mai martaba har yi mata gagarumar kyautar takobin zinarin masarauta mai matuƙar tarihi hakan ya bakanta ran sarauniya fulani wanda sun daɗe dama suna 'yan ƙulle-ƙullensu akan haihuwa da take yi kasancewar sarauniya fulani ta san tana da matsala kuma ba za ta taɓa haihuwa ba shi kuma waziri babu abin da yake face mulki ganin sarki ya yi ɗa namiji sai hankalinsa ya tashi tunda ya san hakan na nufin ba zai yi mulki ba wanda hakan ya sa suka yi ƙulla-ƙulla suka jefi mai henshi da mummunan asirin da ya sa ya koma haka sananni kuma suka bani maƙudan kuɗaɗe da zinari akan kashe 'yan biyun da sarauniya ta haifa hakan ya tada hankalina sosai na nuna ba zan iya wannan aiki ba sai suka ce to a bakin raina don kuwa za su haɗa mun makirci wajen sarki wanda zai sanadiyar mutuwata. ni na kawo musu tsarin sace 'ya'yan idan ya so wanda zai fitar da su ya kashe su san amince da haka ni da kaina na shirya su kuma na saka duk wata shaida da zai nuna su ɗin daga nan suka fito ko da nan gaba an tsince su ni da sarkin kofa muka yi haka na ce a yi nisa da su daga yola wanda aka baiwa kwangila adama aka ce ya aje su sai dai ni ban san inda ya kai su ba amma ya ce min ya raba su ne wallahi tallahi wannan shine abin da na sani faɗin jakadiya tana kuka sosai da waziri da sarauniya fulani kuwa zufa ta gama jiƙa su ran mai martaba ya ɓaci matuƙa shi kansa bai san dalilin da ya sa ya tsani ɗanshi ba ashe da walakin kallon fulani kawai yake wacce ta sunkuya da kanta ƙasa kuma haka ne tabbatar masa da abin da jakadiya ta faɗa gaskiya ne cikin ɓacin rai ya sallami kowa ba tare da ya ce komai ba shi da mahaifiyarsa ne kawai suka rage masarauta kuwa tuni ta ɗauka da zancen gimbiyoyin masarauta sun bayyana lallai ashe jiji da kai da takama a jinin rauhiya yake dole ta yi takama ko ta ina ita din jinin sarauta ce faɗin momi wacce take kallon mijinta ya yi shiru hankalinsa gaba ɗaya koma wajen munamunan da ake a cikin masarauta saboda mulki kawai sosai aka yi zama tsakanin mai martaba da mahaifiyarsu da kuma fulani da waziri da kuma wasu manya na cikin masarauta yayin da fulani ta tona duk wani asirinta ita da waziri a take mai martaba ya sake ta sake ɗaya tare da jefa ta a cikin kurkukun masarauta haka shi ma waziri bayan cire shi daga mukaminsa jalal bib da kanshi ya sami mai martaba ya ce masa yana buƙatar bin jirgi ya koma abuja don ɗauko maganin da yake tunanin zai iya warkar da cutar mahensh mai martaba ya na'am kuma bayan kwana biyu ya tafi abuja shi da zain washe gari suka dawo ɗauke da maganin da mahaifiyar yusuf aljana ta bashi dan ba zai manta ba ta ce masa duk wata cuta idan dai aljani ne ya saka ta to zai warke da izinin Allah mai martaba da kanshi ya bismillah bai wa mahensh a baki maganin na wuce makogaransa ya suma suman da ya taba hankalinsu domin bai farfado ba sai bayan kwana uku sai dai cikin hukuncin ubangiji ya farfado ne garas kamar bai taba kwanciya ciwo ba ko da mai martaba ya gan shi rungume shi kuma cikin sauri ya sake shi tare da nufar sa ya share kwallonsa don gudun kada wani ya gani gaba ɗaya masarauta ta ɗauki murna dawowa hayyacin yarima mahensh inda sarakuna daban-daban suka yi ta zuwa yi wa mai martaba murna ranar juma'a shi da kanshi ya ja sallah a babban masallacin masarautar inda ya samu dubbannan mutane da ba masa katsinke tuni hotunan shi suka watsu ko ina a midiya da budurwa da ta ganshi sai ta ce ina ma ina ma malam yarima mahensh fa tun ya hango nan ya ce yayi mata kuma tana ya sanar da mai martaba kuma a gaban jalabi ba kai hakan nan mai martaba ya ce wa Bib shi ma ya fidda mata aure ko ya masa auren dole ya shiga sinna sinna yana so sakiya sannan ya dan ja yatsun kafarsa zaid ko kasancewar shi ma yana wajen shi ya kalli mai martaba yana faɗan allah ya ƙara yawan rai ai Bib binti yake so ina nufin rukshana da sauri Jalal Bib ya fice wai shi kunya wanda ya sa sauran 'yan fadan fashewa da dariya shi kan shi mai martaba sai da ya murmusa. takanas mai martaba sarkin gombe ya zo nema wa bib auren binti fuad kuma rohiya a nan ne mai martaba sarkin yola yake shaida a sarkin gombe su ma za su zo neman auren fanan sarkin gombe ya ce ai ba sai sun zo ba tunda shi gashi ya zo ya kuma baiwa mahensh auren fanan shi ma sarkin yola ya ce ya baiwa bib da fa'ad auren twins lokacin da bib ya samu labari kamar ya zuba ruwa a ƙasa ya sha haka ya ji gaba ɗaya sun dawo abuja banda rukshana wato binti da kuma rohiya don an basu da mahaifiyarsu kuma za su je sudan ne wajen dangin mahaifiyarsu bayan sun dawo ne masu ya matsa shi ma a je a nema masa auren sabrin alhaji usman ne ya je nema masa auren wajen alhaji saifullahi kasancewar duk an san juna aka ba shi aurenta kuma tare ya nema hada amra kasancewar mahaifin yusuf ya wakilta shi ya nemarwa yusuf auren tunda shi babban aminansa ne ashe daga can gefe hamdan shi ma sun gama ɗinkiya da tagwainiyar amra wato hanan shi ma bai yi ƙasa a gwiwa ba duk da kuma yana finally ya ɗinsa ne sai dai shi ba a saka ranar auren ba an bari har sai ya kammala makaranta ya kuma samu aiki jalal bib fu'ad mas'ud yusuf an saka musu ranar auren su nan da wata uku masu zuwa inda gadangadan ya shiga ƙarasa gininsa dama har an riga an saka kwano saura kaɗan ya rage irin su saka ƙofa da windo da kuma fenti da dai sauran abubuwa su kuwa suna can sudan suna ganin tsantsan mulki da kuma ƙawa fiye da masarautar Najeriya. Yadda ake musu kuwa abin sai wanda ya gani. Gyara kuwa da aka shiga musu abin ba a magana, domin duk inda suka gifta sai sun bar kamshi a wajen. Al'adu dai iri-iri sun gani. Sai da suka yi wata biyu cir kamun suka dawo. Shi ma sai da aka haɗo su da kayan gyaran jiki. Rama kuwa jalalbi ya yi na rashin ganin binti. Gashi ko isasshen waya ba sa yi. ranar da suka dira a yola a ranar jalabib da fu'ad su ma suka zo jalabib ya ji kamar ya ɗauke binta su tafi don wani irin ƙamshi da siritaccen kyau ta ƙara yi wanda ya dinga ɗaɗɗago da sha'awarsa ta shekaru yana jin kamar ya matso da wata ɗayan da ya rage kwanansu bakwai da dawa suka bi jirgi zuwa abuja su da mai gyaran jikinsu rauhiya ta yi gidan iyayen riƙonta binta kuma ta yi wajen anna wanda suka cika gidan da ihu ita da fanan Anna kuwa kafata ta kusa cirewa sakamakon daka tsalle da Binta ta yi ta dire mata. Washe gari gaba ɗaya amaran suka da gidan Anna da zama. Anna kuwa ta yi fankan fankan ta hana su Jalabib shigowa bangaren ta. Idan dai ba abinci za su ci ba. Shi ma kuma su Binta na sama har su gama ci su fice. Sosai suke shan gyara gaba ɗayansu. Sun canza sun yi bulbul, jikinsu ya yi fresh da santsi da laushi, ga kuma siritaccen ƙamshi suna yi. Bikin ya rage saura kwana goma, gaba ɗaya suka yi yola. amma banda Anna kasancewar za ta yi taronta ita a nan. Don biki na saura kwana shida aka so shagali. Al'adu na 'yan Sudan kuwa sun gansu kala-kala, domin ranar lafaya mai matuƙar tsada suka saka. Ga wata kwalliya da aka yi musu mai matuƙar kyau. Takanas tun daga Sudan aka yi wa shahararriyar mawaƙiya kuɗin jirgi ta zo ta wake su. Ranar sabinta sun sha kyau, ga kuma ɓarin kuɗi da aka dinga yi. Ranar ɗaurin aure kuwa mai martaba ya ce mariƙansu binta su da kansu za su zo su ba da auren. don su ne iyayensu sosai hakan ya musu daɗi mai martaba shi ya wakilin auren yusuf da mas'ud wanda iyayensa suka wakilta kuma shi ma ya ji daɗi daga nan aka yi abuja da su binta da rauhiya bayan sun sha kuka rabuwa da fanan kasancewar ita tana can masarauta bangaren yarima mahensh binta na gidan anna kamun a kai ta gidan miji rauhiya ma can wajen gidan iyayen rukonta aka kai ta daga baya dai sai da anna ta yi da na sanin wuto da binta gidanta da aka yi saboda irin kukan da ta yi lokacin da za a kai ta gidan Julalbib. Domin tsadaddan les ɗin da ke jikin Anna sai da ya barke, dan tsabar jin shi da aka dinga yi, ita kuma tana kukan ihun rabuwa da Anna. Shi ko Julalbib yana can yana zumuɗin zuwan amaryar shi. Bayan an kai ta an baro ta, Julalbib ya shigo da malam malam a hannu sai washe baki yake. A tsakiyar gadon ya same ta kwance, sai famar jiki take saboda zazzabin da ya rufe ta dalilin kukan da ta yi. hawa gadon ya jawo ta jikinsa sannan ya so mai mata magana a kunni haba kalbi sai ka ce wadda aka yi wa auren dole wannan irin kuka haka gashi kina so ki bata min dare na haba masoyiya ki bar kukan haka kin ji ko bana jin daɗi kwaran kwatsa Duda kukan da take sai da ta saki murmushin tunowa da kawo buban kandala yauwa ko kefa ya faɗi yana ƙara rungume ta a jikinsa Ta so ki je ki yi alaula sai ki zo mu yi sallah mu gode wa ubangiji da ya nuna mana wannan rana jalalbib ɗin ya faɗi yana sako da ita daga kan gado tare suka shiga bayin ta yi alaula shi ma yi bayan sun gabatar da sallah ya mata addu'a da kowane ango ya kamata yi wa amaryarsa kana ya shiga ciyar da ita kaza da fresh yogurt wanda ta ci kaɗan to tashi mu je ɗaki na dare ranar binta ta yi kuka ta yi ihu ta yi magiya da cizo amma bib bai saurara mata ba sai da ya fanshe zaman gorancin da ya a kanta washe gari ko ya gyara sa tas haka ma a can yola ta faru kasancewar har gobe suna al'ada farin kyalle jakadiya ta yi shela a kan mata yarima ta ka budurcinta sarauniya zamila ita ta fara isar da kyautata ta awarwaron zinari guda hudu katanga ma ta ba da tata kyautata sarƙa gol yayin da mai martaba ya saya mata mota tare da bata kujerar haji har ta mutum goma da zaɓi wanda za su je a danginta sabrin kuwa bakin nan mutuwaye don ita ma ba ƙarya ta gurzu sai ta koma onas kwana ta yi shiru hajiya Ruhiyya kuwa kamar jaɓa ta faɗa a koko tsabar jigata don har carbi ta ɗauka tana ta ja sallah ko ta yi ta kai raka a goma saboda kada ya shigo wani tsautsayi ya sa ya ce zai sake sahajiya amara ma ba magana don idanuwanta gaba ɗaya sun kumbura bayan wata ɗaya da aurensu Jalal ya yi launcin ɗin ƙaton asibitinsa da babu kamar shi a Abuja. wanda mai martaba sarkin yola sarkinsa da kuma sarkin gombe da ministan abuja suka buɗe asibitin bintu kuwa a gida ta da kwarya ƙwarya walima ta haɗo gaba ɗaya amaran nan suka zo har da fanan da ke yola kuma gaba ɗayansa suna da shigar ƙaramin ciki sai dai na bintu ya fi nunawa kasancewar laulayi take mai zafi bayan wata goma sabrin ce ta fara haihuwa ta haifa ɗanta namiji a hil bayan kwana uku rauhiya ta haifi 'yan biyu mace da namiji suka ci sunan Ayat da Aira. Tsakaninsu da Bintu kwana ɗaya ta haifo mace mai kama da ita sak ta ci sunan Anna Na'ima. Suna kiranta da Little Anna. amura ce ƙarshen haihuwa ta haifi mace. Ita ma ta cire sunan mamma Rahima suna kiranta da Kairat. Lokacin an saka bikin Hanan da Hamdan wata takwas masu zuwa. Da har ya gama sabis kuma mai martaba sarkin Gombe da kan shi ya karɓi takardun sai nema masa aiki. soyayya ruwa ke gudana a tsakanin Jalalbib da Binti. Ba sa fushi mai tsayi da junansu. Sun shimfiɗa rayuwarsu a cikin fahimtar juna. Idan ɗaya ya fushi ɗaya zai sako ya taushi ɗaya. Ranar bikin Hamdan kuwa, sun yi rawa sun cashe, kana suka mika amarya gidan mijinta, wanda suka ɓoye suka yi kuka sosai na rashin mahaifiyarsa a kusa, dan tana can prison ta lalace, dan duk wata sai sun je ganinta. Ajiya kan dala an yi shekara uku an fito daga gidan yari. ta koɗe ta je me kai tsaye da ta ta fara nema wacce gaba ɗaya kuɗinta na hannunta da ta karɓa da sunan juya mata kuɗin sai dai ta yi katari da abin da ya kusan tsaye da numfashinta domin kuwa da ta ta yi aurenta da ɗan damfara ya damfare ta ya kwashe komai ya gudu zuwa dubai kai tsaye samu naka ta nufa inda aka yi mata korar kare domin bayan tafiyar ta matar buba mai kwaran kwatsi ta tona asirin komai ga shatu. wannan tsoho kuma da suka da duniyar aljanu da su binti ba kowa bane face alhaji mai tumbi da mahaifiyar Yusuf ta tafi duniya aljanu da shi wanda tashin hankali ya saka shi ya lose memory dan iyalansa ma sun daɗe da gama rabon gadon shi sun sake aure dan sun ɗauka ya mutu kuma bayan barin gida na tsawon lokaci suka shiga ɗakin saransa da bai bari a shiga suka gane ya faɗa ƙungiya asiri ne to kowa dai ya karɓi sakamakonsa kuma duka-duka da haka labarin ba ni da gata ya zo ƙarshe. Jinjina ga marubuciyar nan matar sayyadi, Allah ya ƙara basira, Allah kuma ya ƙara hasken makaranta. To, abokan hira, mu haɗu da ku a labari na gaba nan ba da jimawa ba. Taku har kullum abokiyar hira.